ilar neman amincewa ko kuma rashin amincewa da irin ayyukan da gwamnatin ibrahim hassan dan kwambo ta gudanar a ƙasa da shekaru hudu da aka gudanar a ɗakin taro a ƙarshen mako a garin gombe daga bisani na tambayi ra'ayoyin wasu da suka halarci ɗakin taron ai tsarin nan da gwamnan jihar gombe ya fito da shi ai gwamnan jihar gombe ya gama kome ya nuna halinsa na dattaku na shugabanci na adalci da yake da shi na son ci gaban jihar Gombe ba domin kansa ba, amma domin jama'ar jihar Gombe ga baki ɗaya. Sunana Honorable Abubakar Muhammad magajin garin Kwadam. Wannan abu shi na kan ce open door policy ko? Alhamdulillah ya yi, mun gode. Amma ba shi ne iyakan aiki ba. Kungilan nan ai ba mu san suwa suke yi ba ma. Akwai 'yan kwangila a Gombe yau da suka manta da maganan kwangila kuma za su iya yin abin da ake yi nan. ka gaya masa wannan amma mun gode sako na zuwa gwamna to ni ne former deputy governor gombe state yuriyo john lazarus dan darman waja kamar yadda ka kalli ayyukan da gwamnan nan yayi duk mai son gaskiya da bai kamata ba boni ya yi magana dawa, saboda ayyukan da ya yi ina son tabbatar maka a shekara uku da rabin nan ko shekara takwas da aka yi ba yi waina ayyukan ba. Kuka yi wannan shekara takwas. Kenan a ayyukan da yi ya fi naku dama a aji ba wanda ya kan dauki nomba daya nomba biyu ne ba duka aji daya kuke ba sai ka ce wanda bai dauki wanda ya dauki nomba daya bai fika ba ai akwai fifiko a rayuwa do a sunana dai ambassador abdulmumini abubakar inspector general police retired tun da aka kafa gombe state a uh, 1996 a uh, wing commander uh, oji shine ya fara buɗe state ɗin na ga zamaninsa bawa ya yi little gamna ya wuce hashidu ya zo ya shuɗe yugoje ya zo ya shuɗe sannan wannan ɗan talikin ya zo to shakka babu babu gwamna da ya aiki wanda ya taɓa rayuwan 'yan ƙasa ba tare da wani burhaha ba illa wannan gwamna sunana ado solomon jami'in wada kan jama'a abuja a headquarter na nowa kenan wato babban darasi shine cewa mulkin demokradiyya mulki ce ta jama'a wadda kuma suna da dama su da nasu guduma sannan kuma su zo su dubi abubuwan da gwamnati ta yi idan akwai gyara su da gyara idan akwai guduma su ma su bayar to ina ganin wannan abu ne da ya kamata kowane jiha kowane gwamna ya yi koyi da ita domin mutane su san cewa gwamnati nasu ne suna da nasu guduma kuma suna da abubuwan da za su yi kuma suna da dama su tambayi shugabanni su ba da bayanin abubuwan da suka yi domin cin gaban kasarsu. shi ma gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya jaddada muhimmancin irin wannan da kuma mika godiyarsa to yana da kyau a samu zama irin wannan domin a yi maganganu to saboda haka yana son ɗauki wannan dama na yi godiya ta musamman ga duk mutanen da suka zo nan an da ya karkare taron ne da liyafar cin abinci gami da kaddamar da asusun neman kuɗi domin tunkarar zaɓuɓɓukan wannan shekara abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya